al'amuran demokradiyya wato kowane sashe yana da hurumin shi kuma yana da ƙarfi kuma yana da 'yanci nashi majalisar ƙasa sashe na hudu da sashe na goma sha ɗaya sun ba da dama na majalisar ƙasa suna da hurumi na yin duk wasu dokoki da suka shafi gyaran ƙasar nan ci gaban ƙasar nan da kuma tafiyar da yadda tsarin ta za su tafi kuma suna da hurumi da za su gayyaci kowane ne wala Allah tun daga masinja har zuwa shugaban ƙasa ko ma da wanda yake ba ƙarƙashin gwamnati yake ba suna da hurumi da za su kira shi su ji bayani akan wani abu da ya shafi zaman shi na ɗan ƙasa ko kuma yadda yake tafiya da nauyi da aka ɗora mushi a matsayin shi na jami'an gwamnati to saboda haka suna da hurumi da za su yi wannan kira na ya zo ya gabata gaban su domin su yi mashi tambayoyi bayan nan kuma suna da hurumi idan ma mutum bai iya zuwa ba suna da hurumi da za su iya sawa a iya kamo mutum a kawo shi a gurfanar da shi gabansu inda dai abun ya zama na takaici shine wanda za su iya ba da umarnin ya kamo shi din shine speta janar na kasa din kuma to kin ga a ce za a kama mai kamawa kuma ya kamo kanshi ya kawo kanshi to abu ne wanda yake mai wuyuwa domin a tsarin demokradiyyar najeriya shi shugaban 'yan sanda na najeriya yana ƙarƙashin shugaban ƙasa ne wanda a yanda sashi na 130 na tsarin mulkin najeriya ya bayani shine wanda yake shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar najeriya to tunda shine shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar najeriya magana da suka zartar da kudiri na cewa shi shugaban 'yan sanda na najeriya bai cancanci ya rike wani ofishi wala allah na alfarma ko kuma na cancanta ba a jamhuriyar najeriya to ina ganin sun zafafa zafafawa a nan shine kamata ya su bukaci shi shugaban kasa ya tabbatar da kawo masu wannan jami'i wanda yake karkashin shugaban kasa ko kuma su baya shi shugaban kasa ɗin umarni ko kuma eh, huruminsu na cewa suna bukata a yi kaza a yi kaza abin da ya shafi shi babban jami'in 'yan sanda na najeriya to a nan wurin su 'yan majalisa akwai matakai ko kuma hurumi guda uku da suke ba da shawara irin wannan akwai wanda yake idan suka yanke hukunci ya zama doka ne ta ƙasa akwai wanda yake kuma idan suka yanke hukunci ya zama shawara ce suke badawa akwai kuma wanda yake in suka yanke hukunci a kan shi ya zama gargadi ne alal misali a duk lokacin da aka ce majalisar ƙasa wato tarayya majalisar wakilai ta tarayya da kuma majalisar dattawa sun yi zaman haɗin gwiwa sun yanke hukunci to wannan hukunci hukunci ne mai wajibci a duk lokacin da kuma ita majalisa gwada Allah ta tarayya ta wakilai ko kuma ta dattawa ta tsaya ta yanke hukunci ta jin alƙalin jefo ƙuri'a ɗaiɗai da ɗaiɗai to shi ma hukunci ne wanda yake yana da wajibci to amma a lokacin da aka zo aka yi yanke kuduri ne cewa masu so su ce ai waɗanda ba su so su ce nai aka yanke hukunci ta irin wannan to hukunci ne wanda yake yana a ƙarƙashin dandamali ko kuma hurumi na ba da shawara to a irin wannan hurumi ne suka yi wannan magana to saboda haka ina ganin ya fada a hurumi na ba da shawara ga ɓangaren shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya gyara gidan shi.